Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan an wani lafiya har yanzu dai baba ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji karin haske game da daftarin hukunci da kotun ɗaukar ƙara a najeriya ta fitar akan hukuncin da ta yanke na shari'ar zaɓe na zaɓen gwamna a kano za a ji kuma cewa wani harbe-harbe da aka ji a cikin dare a ta fadar gwamnatin jihar adamawa ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro muna kuma ɗauke da tattaunawa ta musamman akan tarihin jam'iyyun siyasa a najeriya wanda hassan umar tabbuwar ya haɗa mana akwai kuma labaran wasanni da kasar ghana wanda ridwan abbas zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a gobe alhamis ake sa ran sakin rukunin farko na mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a lokacin da ake sa ran isra'ila za ta tsagaita wutar kai hare-hare a gaza tsawon kwanaki hudu a cewar yarjejeniyar da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suka cimma kasar qatar wadda ta taimaka wajen ƙulla yarjejeniyar tare da amurka da masar ta ce hamas za ta saki mata da yara hamsin a rukunoni nan da kwanaki masu zuwa yayin da ake sa ran ita kuma isra'ila za ta sako falasdinawa 150 da ta tsare Ba a bayyana sunayen mutanen da za a sako ba, sai dai jami'an Amurka sun ce sun yi imani Amurkawa tara da ake kyautata zaton Hamas ta yi garkuwa da su na cikin waɗanda za a sako. An dai ci gaba da gwabza faɗa a yau Laraba kafin yarjejeniyar ta fara aiki. Gobe Alhamis da karfe goma na safe agogon yanki ne yarjejeniyar za ta fara aiki. An ga wasu fashe-fashe a Gaza sannan ƙungiyar Hamas ta harba makamai masu linzami zuwa Isra'ila. Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda sha hudu da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. rundunar sojan saman ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin ukraine nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba rundunar sojan ukraine ta kuma ce makami mai linzamin rasha na x-22 ya fada a wani fili da ke yankin zafirijiya ba tare da ya isa inda ya kamata ya je ba ukraine ta bayyana jiragen marasa matuki da rasha ta harba a matsayin na shahir kirar iran kuma harin na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gargaɗin da amurka ta yi na cewa ta yiwu iran ta ba rasha makamai masu lanzami samfarin ballistic don amfani da su a yakin da take yi a ukraine to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakaran amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan iran da kuma cibiyoyinsu a iraki tun ranar litinin a cewar rundunar dakaran amurka ta tsakiya a cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a iraki da safiyar yau laraba a gogon yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da iran da kungiyoyin mayakan da iran din ke marawa baya suka kai akan sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa Hare-haren na Amurka sun auna wata cibiyar gudanar da ayyuka da kungiyar mayakan Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran ke amfani da ita a kusa da al'anbar da Jorf al-Sakar kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaida wa muryar Amurka. Mayakan Kataib Hezbollah na a cibiyoyin biyu wanda jami'in tsaron ya ce sun taimaka wajen kai hare-hare kan sansanonin Amurka a Iraki da Siriya a baya-bayan nan. binciken farko ya nuna cewa an kashe mayakan akalla shida a hare-haren biyu a cewar jami'in tsaron tafiye-tafiyen da amurkawa ke yi dab da bikin hutun ranar godiya da kuma ake kira cika ciki ko thanksgiving da turanci sun kan kama gadan-gadan yayin da a yau laraba ake sa ran kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai za su yi balaguro ta jiragen sama sannan wasu ƙarin miliyoyi kuma suna shirin yin balaguro ta mota jami'an kamfanonin jiragen sama sun ce suna da kwarin gwiwar cewa za su iya kaucewa tarin matsalolin da aka fuskanta a lokacin hutun a bara kamar soke tashin jirage da yawa da kamfanin southwest airlines ya yi amma ta yi ruwan sama mai yawa da dasar kankara wato snow a yankin gabar tekun gabashin amurka su haifar da jinkiri a tafiye-tafiyen hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen za a yi sunu a yankin arewacin jihohin new england a yau laraba ciki har da arewacin jihar maine da zai samu sunu mai yawan santimita 20.3 haka kuma ana sa ran za a yi sunu ɗin a yankin arewacin rocky mountains ranar thanksgiving wato gobe alhamis inda sassan jihar wyoming za su samu sunu mai yawan santimita 30 a ranar juma'a ya zuwa safiyar yau laraba tashoshin jiragen sama amurka sun ba da rahoton soke tashin jiragen sama tara kacal da kuma jinkirta tashin wasu 260 a cewar kamfanin da ke sa ido kan tashi da sauka jiragen sama na flight aware. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu bude taskar mu daga jihar kano kotun ɗaukar ƙara da ke abuja ta magantu dangane da rudani da biyo bayan fitar da wasu shafukan daftarin hukuncin da ta yanke game da shari'ar zaben gwamnan kano wanda ya da shafukan yada wato shafukan jaridu da na sada zumunta a najeriya baki daya mahmud ibrahim kwali na dauki da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana a daren jiya ne wasu daga cikin shafukan daftar hukuncin da ke bayyana cewa gwamna abba kabiru yusuf na jam'iyyar nnpp ne ya yi nasara a shari'ar sabanin nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc da aka sanar a zauren kotun a ranar juma'ar da ta gabata idan a cikin sabon daftarin hukuncin da ta fitar da yammacin laraban nan kotun ɗaukaka ƙarar ta abuja ta ce ta wadda ya tabbatar da nasara ga nasir yusuf gawuna yana nan daram a da haka ta yi watsi da waɗancan bayanai da ke nuna akasin haka kazalika a cikin sabon daftarin wadda ta ce shine sahihi kotun ta ce a hukuncin nata ta yi watsi da ɗaukaka karar da abba kabir yusuf ya yi tare da umartarsa ya biya naira miliyan guda ga Nasir Yusuf Gawuna Ladan Gabe saboda bata masa lokaci. Yanzu haka dai lauyoyi da sauran masana dokokin ƙasa na ci gaba da fashin baki akan wannan batu. Abin da ya fi tasiri shine hukuncin da kotu ta karanta a ƙware kotu shine mafi a'ala a kan wannan abu da ya fita daga baya. Masana wanda suka tsara shari'a ta kasance sun yi tunanin wannan tun a can ma. Ma'ana an yarje ma abin da za a iya cewa shine wannan kamar kuskure ne. na ainihin mai buga kunci kenan to amma kuma abin takaici ne a bangaren shari'a a ce bata iya tsayawa sun tsefe ba duba da yadda hukuncin yake daukan hankalin al'umma barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a jihar jigawa shi ma takwaransa barista ibrahim cidi ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan al'amari to abin lura da shi anan shine idan muka karanta gaba ɗaya jajimin ga wanda ya karanta shi gaba ɗaya zaka ga cewa gaba ɗaya nasarar da take cikin jajimin ɗin gaba ɗaya zaka ga nasara ce ta su jam'iyyar apc to idan aka tashi irin wannan yanayi ba a karanta wani sashi na hukunci a bar wani bayan haka kuma alkalan kotunan nan guda uku ne dukkaninsu sun yi nasu separate hukunce-hukuncen ko kuma mu ce contribution na judgment inda suka tabbatar da korar wannan afil din na jam'iyyar nnpp to a tsari na doka ba za a ce an kora afil din mutum kuma an zo an ba shi nasara ba a nan abin duba a la'akari da shi a nan shine jam'iyyar nnpp ya kamata ta garza ya ta yi afil duk da wannan abu da ya fito kasancewar idan lokacin afil din ta ya kure ba ta yi ba kuma su 'yan jam'iyyar apc suka nemi a rantsar musu da dan takararsu na gwamna to fa ne wanda zai iya jinyewa a rantsar da shi. Su kuwa masu nazari a kan kimiyyar siyasa da kuma lamuran dimokuraɗiyya na ganin al'amarin ya ɗumama yanayin siyasa a Najeriya baya ga ɗumamar yanayin siyasar Kano. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi malamin kimiyyar siyasar ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano lallai ba mamaki na ɗaya ya iya sawa hankalin ƙasa ɗin ya sake komawa kan hukuncin ita a kotun koli ko zai shafi yadda za a gabatar da hukuncin ko kuma wani yanayin hukuncin wannan kuma ya danganta ga yadda abubuwa suka ci gaba da tafiya Tutun bayan da aka fitar da shi hukuncin to ake ganin wato siyasar kano din kusan ta sake dawo da dumin da ta dauka a baya yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a zauren kotun koli ta najeriya dangane da wannan dambarwa ta zaben gwamnan kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria ta gaida dakwali da wannan rahoton wani harbe-harbe da aka ji a cikin dare a jimeta fadar gwamnatin jihar adamawa ya yi sanadin mutuwar wasu jama'an tsaro da suka hada da soja biyu da kuma wani dan sanda an yi zaton sojoji ne suka yi wannan harbe-harben a cikin dare amma dai wakilinmu salisu lado na da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana al'amarin da ya faru ne a jimeta fadan mulkin jihar adamawa inda ake zargin cewar wasu sojoji ne suka fito daga barikin su da manya-manyan makaman yaki suka kawo hari babban hedkwatan 'yan sandan jihar adamawa inda suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi daga bisani dai al'amarin ya yi sanadiyar kashe dan sanda guda kuma kashe sojoji guda biyu sakamakon wannan artabun wasu daga cikin mazauna anguwar lamarin ya faru sun shaida mana yadda lamarin ya rikita su da karan bindiga suka ce daga lokacin da suka wayi gari zuwa yanzu ba su rintsa ba sakamakon faduwar gaba. Sunana Shamsuddin Bello mazauni a cikin garin Jimeta fadan jihar Adamawa. A gaskiya a jiya mun kwana cikin fargaba da kuma tashin hankali sakamakon irin abin da muka ji na mu taba jin samu a fadan jiha ba. Mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe goma sha ɗaya da mintuna goma sha na kwance a cikin gida na ji harbin bindiga kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ma tana kara sosai ni tun da na bude ido na misalin karfe goma sha da minti ashirin da ban sace koma bacci ba ban rintsa ba har da asuba sunana musa ahmadu ina zama a karewa jiya daga misalin irin sha ɗaya da rabi zuwa har kusan sha biyu wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba shine tun zamanin boko haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindigan saboda mu mazauna gefen mubin nan ne to dama a baya can mun san irin wannan kararrakin to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai honorable abbas usman a gaskiya jiya nan mun kwana ɗarɗar saboda irin ah, harbe-harben nan da muka yi ta ji mm. abun ya ba mutane tsoro sosai matuka don jiya nan misalin sha da rabi zuwa sha biyu hakan nan ba wanda ya bacci gaskiya. To da shike al'amarin ana zargin cewar rundunar sojojin Najeriya da suke jihar Adamawa su ne suka kawo wa rundunar 'yan sandan jihar Adamawan hari lamarin da ya sanya na yi kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan amma hakata bata cimma ruwa ba kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje na buga masa waya bai dauka ba na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji na ma je headquarter da kaina amma ban samu haduwa da su ba aka ce sun shiga mitin na gaggawa daga nan kuwa na nufi barikin sojojin jihar adamawan na ma kazalika na je ofishin burgiyar kwamandan sojojin jihar adamawan shi ma na tadda suna mitin na gaggawa na ko aiki masa sakon karta kwana inda na yi zamar minti arba'in da biyar shiru kake ji ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton haɗata dai bata cimma ruwa ba domin jin ta bakin dukkanin bangarorin biyu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a Najeriya. ta a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma lokaci ne da Umar wato Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana tattaunawa da ya yi akan tarihin jam'iyyun siyasa a Najeriya. daga jamhuriya ta ɗaya zuwa jamhuriya ta hudu da muke cikinta a halin yanzu an kafa jam'iyyun siyasa guda hamsin da hudu a najeriya wasu daga cikin jam'iyyun siyasar da an ka kafa sun hada da jam'iyyar ncnc nefu GMPP, npm prp nrc sdp nadeco gdm cnc cpc acm ampp ad e da dai sauransu ko da yake wasu jam'iyyun siyasar sun rushe sun haɗe da wasu jam'iyyun. To kowace hanya ake bi wajen kafa jam'iyyun siyasa a Najeriya. Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto yana cikin masana siyasa a Najeriya. In kana magana kafa jam'iyyun siyasa tanadi ne wanda a cikin tsarin mulki na kasa Sashe na arba'in na tsarin mulki na ƙasa wanda yake magana kan fundamental rights na ɗan Najeriya rights kenan kamar haƙƙin ɗan adam haƙƙi da gare shi na ɗan adam yana da dama sannan ya zo ya yi haɗaka da wasu mutane 'yan ƙasa su kafa jam'iyya ko irin ƙungiyoyi na kwadago ko kuma kowace ƙungiya domin biyan buƙatu su kare muradunsu da kuma 'yancinsu na zama 'yan ƙasa. Haka kuma shi ban 221 zuwa 229 ya yi magana ne ka cukan kai yadda ake kafa jam'iyyu da kuma abubuwan da ya kamata sharuɗan da ya kamata kowaɗanne irin ƙungiyoyi na jama'a ke son su kafa jam'iyya a Najeriya. To farfesa wasu jam'iyyu ana kafa su ne akan aƙida wasu ana kafa su akan bangaranci wasu ma addini wasu ma akan kungiya shin wannan tsarin mulkin Najeriya ne ya bar dama a kafa jam'iyyun siyasa akan waɗannan abubuwa a'a abun da tsarin mulki ya tanaji akai idan ka duba wannan sashi na tsarin mulki na 221 zuwa 222 ya magana ka cukan kan yadda jam'iyyar siyasa ya kamata ta kasance kuma ɗaya daga cikin tanade-tanaden da aka samar a cikin wannan tsarin mulki na ƙasa shine duk wata kungiyar jama'a da suka zo suna neman su yi rijista a matsayin jam'iyya ba a yarda misali suna na jam'iyya ba ko wani alama na ta irin logo haka ko manuhohinta ya zan suna da alaka da wani addini kabilanci ko kuma bangaranci misali kamar a ce ai kila wannan jam'iyya ce ta coci kaza ko ta addini kaza ko kuma ta hausawa kawai ko ta yarbawa ko ta inyamurai haka to duk ba a yarda a ce jam'iyya ta ɗau wannan siga ko wannan fasali ba shi yasa ko a cikin tsarin mulki in ka duba da kuma dokoki namu na daidaito na ƙasa kamar irin federal kwata uh, karata system sun yi magana game da ya ya kamata a tsara shugabancin jam'iyyu da sauran ire-iren su haka a cikin Najeriya cewa dole ne a tabbatar da kowane bangare na ƙasar nan yana da wakilci da shugabanci na jam'iyya ko kuma wurin samar da ayyukan yi ko kuma ga kowane irin al'amari da jam'iyya za kuma daman wannan damar ta yi ma jam'iyyu rijista ko kuma ƙungiyoyin rijista su zan jam'iyyun siyasa dama ce wanda tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ta ƙasa. Farfesa a wurin zaɓe an yarda cewa addini guda ya yadda 'yan takara misali kamar yadda jam'iyyar APC ta yi ta tsaida musulun musulun shugaba da mataimakin shugaba. Abin da tsarin mulki ya ce na raba tsari na shugabanci na jam'iyya haɗi da misali mukammai da za a iya takara kansu. Shine duk jam'iyyar da za ta tsaida ɗan takara ko za ta rabar da shugabanci na jam'iyya dole dole sai ta yi la'akari da ainihin kabilun da a cikin ƙasa da kuma jihohin da gare mu talatin da shida gami da Abuja. farfesa idan muka duba can baya irin jamhuriya ta ɗaya jamhuriya ta biyu jamhuriya ta uku ma za a iya cewa ba a kafa jam'iyyun siyasa da yawa ba kamar wannan karo kafa jam'iyyu da yawa ya fi amfani ga najeriya ko ko kafa jam'iyyu kaɗan ya fi amfani ga ƙasa. a tawa fahimta ina ganin ba yawan jam'iyyu ko san hakan ba shi ne zai iya kawo ci gaba ga ƙasar nan musamman ci gaba irin na demokaradiyya Ku ne wanda ya danganta daga irin waɗanne irin 'yan siyasa gari mu shi kawai jam'iyyu da yawa kamar dama ce ake bawa mutane. farfesa abubakar abdullahi na ja jami'ar Sokoto kenan. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun bayyana dalilansu na shiga jam'iyyun siyasa tare da bin shugabannin jam'iyyun siyasar na Najeriya. Sunana Alhaji Azzika Bodinga. Na dai biyo ina yin ta lokacin babu shaida na lokacin su shagari da su sardauna. Amma yanzu gaskiya ta fi karfi na saboda rashin kunya yaya ba a san darajar kowa ba. Babban mutum ka gani sai a zo 'yan gare su ci mai mutunci su walakanta shi. Amma masana siyasa a Najeriya sun ci kafa jam'iyyu da yawa ba illa bane ga demokuraɗiyya. A gaskiya illa ne don suna tauye hakin wani don yawancin ƙuri'un da za su wawwace su yi nan su yi nan su yi nan in jam'iyyu uku na ko biyu wannan da aka gani da mutunci karshen ta shi za a zaɓa. Sunana Alhaji Adewale Sulaiman Babaloja Akinle Farmers in Kamar Market. Wace siyasa kake yi? Na yi PDP. To me yasa ka shiga jam'iyyar PDP? Abin da za na shiga jam'iyyar PDP shugabancin ne ba zalunci kuma suna yin daidai kuma suna son mu masu kasuwanci saboda in in ka gan abubuwan da pdp ya yi muna sai makin dai allah shi mai albarka ya yi muna abin ba za mu manta da shi ba mun dade muna pdp din nan kuma har yanzu har gobe ba su taba ta muna rai ba kuma ba su taba nuna muna kabilanci ba an doki kowa dai ne. to jam'iyyar aa da jam'iyyar akor su ma akwai sunan a ibadan a jihar oyo ka shiga mana. a'a <laughs> na riga na shiga pdp din nan. sunana alhaji usman idris yako ciyaman akin yala maki alhamdulillah kamar yadda na gaya ma ina dan yin siyasa kuma dan kasuwa ne matsayi na mazaunin ibadan amma haifaffen kano ne saboda haka ne siyasa ta za ta iya zama kala biyu a zaune da muke nan ibadan akwai gwamnati da ta yi a karkashin jam'iyyar apc wacce murigayi a jimu biyayya gwamna bayansa kuma an samu wannan gwamnati ta olushe makin da yau a karkashin jam'iyyar pdp gaskiya mun samu ci gaba a wannan gwamnati ta pdp a wannan jiha saboda haka wannan dalili isa a wannan jiha ta oyo muke cikin jam'iyyar pdp amma idan muka koma a kano inda aka haife mu magana ta gaskiya muna nan a tare da tafiya ta kwankwasiya duk inda iska ya buga a siyasance can kai insha Allah to me kake la'akari da shi a wajen bin jam'iyya ko shugabannin jam'iyya birni da kauye na jihar Kano akwai abubuwa da dama wanda dan adam duk wanda yake Kano ya sani iri iri iri na farko an sama wa jama'a ilimi kyauta na biyu an sama wa jama'a wutar lantarki karkara da yawa a jihar Kano ba zan iya lissafa ba ne kaina akwai makarantu wanda suke na benaye wanda babu inda ba lokal babu ita watakila kana bin sa domin an yi muku waɗannan ayyuka ne wani kuma na iya cewa watakila saboda magana hausa fulani ne daga arewacin najeriya to gaskiya ba haka bane ba akan magana addini ko kabila ba mu muna bin shi ne akan cewar duka yan siyasar da muke da su a arewa ba mu san wani guda ɗaya wanda za a ce idan wani abu ya faru a wani sai ko ƙasar inyamurai ko ta yaraba ko kuma wani abu a najeriya wanda isha talaka wanda yake tasowa ya tsaya akan wannan magana sa ba sunana abubakar garba karaye daga nan kaso akin yale market ibadan a gaskiya fi sabilillahi kaman ni ma harshen daman ne tunda a can jihar mu ta kano na karkashin jagorancin wannan jam'iyya ta nnpp wadda ake cewa mai kayan daɗi kuma a nan jihar oyo kaga ina tare da wannan jam'iyya ta pdp karkashin jagorancin mai girma gwamna shayi makinde me kan lura da shi ka shiga jam'iyyar nnpp na shiga jam'iyyar nnpp a bisa manufofinta na gaskiya domin na tsaya na duba babu wata jam'iyya wadda take da aƙidu na taimakon talaka to amma lokacin sardauna in ka kula wannan abubuwan shi yake yi shi ma mai girma rabi musa kwankwaso jagoran wannan jam'iyya ya zo ya dora a kai. Zaka ga dan talaka bai da halin tafiya kasar waje karatu zai dauke shi ya kai shi kasar waje karatu domin ci gaban al'ummar jihar Kano gaba ɗaya da Najeriya gaba ɗaya. A Najeriya muna da jam'iyyu a halin sun hi guda hamsin. Kai a ka gani duba mai aƙida irin ta sardauna na da sai jam'iyyar NPP. Ya dubawa ta na tabbatar da wannan babu wata jam'iyya wadda take da alamomi irin na wannan sardauna din kamar jam'iyyar NNPP. Mrs. Saulat Kolako. Ya daɗe cikin jam'iyyar PDP. Eh na daɗe. Me yasa baki shiga jam'iyyar abga ko lebo ko aa ko accord party ba saboda ina so shi ne daga kasa shine na fara siyasa to a can farko ke taba shiga wani jam'iyya kafin ki shiga pdp a'a sai dai pdp tun farko wani abu ne ki gani a cikin jam'iyyar pdp gwamnan mu nan ina da alkawa ne kuma duk abu da su mutane a nan kasa suna so shine na yi hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to madalla akai da hassan umar tambuwal da wannan wato tattaunawa to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. ga Ridwan Abbas da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. dai nasarar da ta samu a kan kasar madagascar bayan da ta jefa kwallo a makare ta kafar inaki williams a ranar talata kayan da black stars ta sha ta koma matsayi na uku a rukuninsu na farko kungiyar ku kuma dai kilabin din na ghana nasarar nata da ta samu a kan madagascar ya zama wani babban kalubale saboda kashin da ta sha hannun komoro wadda ya sanya damuwan gaske tsakanin magoya baya da masu lura da abin da ke kai na kawo a kasar ghana na dai kokarin samun gurbi ne a gasan cin kofin duniya da ainihin kasar amurka da mexico da canada za su ɗauki nauyinsa kuma matsayinta yanzu haka ya tabbatar da ayoyin tambaya samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 kasar ghana na bukatan ta kasance a sahun gaba a su na group 1 ko kuma a akalla ta kasance a matsayi na biyu kasancewar hali da take ciki a yanzu wani abu damuwa ne ga al'umman Ghana da masu sha'awan kwallon kafa da ma mai koyarwa Chris Hifton. Mai koyar da Black Stars wasa Chris Hifton ya nuna damuwa ainin game da kayin da Black Stars uh, ta sha a hannun uh, Comoros a Moroni a ranar Talata 21 ga watan Nawaba duk da wannan hali da kasar Black Stars ta shiga wato Hifton ya yi imani Ghana ta kasance kan gaba wurin taka leda da a wannan rana akan abokan karawanta sai dai gazawanta wurin jefa kwallo a raga ya zama mata abin damuwa a cikin jawabinsa na bayan wasan manijan din na ghana ya tabbatar da cewar comoros sun yi nasara to amma kokarin da ghana ta yi tsakanin mintuna 90 da aka yi wasa ya nuna cewar ba kusa ba Ghana na gaban Comoros da iya wasa da kuma taka leda a wannan rana sai dai yana jinjina wa Comoros da wannan nasara da tamu a ra'ayinsa an kwashe mintuna 90 ana wasa kuma gana ci ta fi taka rawan gani a ganinsa yana mai faɗan cewar gana ta yi nisa da Comoros so amma abin da ake bukata shine a jefa kwallo a raga abin da kasar ghana ta kasa yi wadda ya maida hannun agogo baya prince tete wani jami'in zartarwa na freebet group of companies na dab da mallakan kashe 90 na hannun jarin orange fc wacce kungiyar kwallon kafa ce da ke da matsigili a ƙasar spaniya an yi nisa a shawarwari kamar yadda aka nuna kuma yana samun goyin baya daga ƙwararrun masana harkokin kasuwanci kuma waɗanda sun kasan kabli da badi na kwallon kafa da ma fagen shari'a wannan kungiya sun hada da Julio Vasquez dominguez da antonio nunes tenam tsohon na dan wasan real madrid da liverpool da kuma laura vasquez wani shahararren masanin kwallon kafa da wani lawyer wadda ke wakilsa mr tetan din da wannan muka iso karshen labaran wasannin radwanullah mukhtar abbas sashin kausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Redwan Abbas da wannan ne ko ka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. A gobe Alhamis ake sa ran sakin rukunin farko na mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. A lokacin da ake sa ran Isra'ila za ta tsagaita wutar kai hare-hare a Gaza tsawon kwanaki hudu a cewar yarjejeniyar da bangarorin biyu da ba sa ga maciji suka cimma. Ƙasar Qatar wadda ta taimaka wajen ƙulla yarjejeniyar tare da Amurka da Masar ta ce Hamas za ta saki mata da yara hamsin a rukunoni nan da kwanaki masu zuwa yayin da ake sa ran ita kuma Isra'ila za ta sako Falasɗinawa 150 da ta tsare. Ukraine ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda sha hudu da wani makami mai linzami a sassan ƙasar a sabbin hare-haren da ta kai a baya-bayan nan. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo dukan jiragen da suka auna yankunan tsakiya kudu maso gabas da yammacin Ukraine. Nan take dai ba a samu rahoton barna ko asarar rayuka ba. rundunar sojan ukraine ta kuma ce makami mai linzamin rasha na x-22 ya fada a wani fili da ke yankin zafirijiya ba tare da ya isa inda ya kamata ya je ba dakaran amurka sun kai hare-hare biyu kan mayakan da ke samun goyon bayan iran da kuma cibiyoyinsu a iraki tun ranar litinin a cewar rundunar dakaran amurka ta tsakiya a cikin wata sanarwa rundunar ta ce jiragen saman yakin amurka sun kaddamar da hare-hare kan wasu wurare biyu a iraki da safiyar yau laraba a gogon yankin a matsayin mai da martani kan hare-haren da iran da kungiyoyin mayakan da iran din ke marawa baya suka kai akan sojojin amurka da dakarun haɗin gwiwa ta masu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan allah kai za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wadda ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu ta wannan dare malama na shuwan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin wassalam